yanzu dare ne na juma'a bakwai ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mushtashirikin wal kuttabil mu'asirin وبيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا نا الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi dai ba manta ba muna gaɓa ne da ke bayani akan a farkon musulunci da da'awa annabi ya hana rubuta hadithi waɗanda suke adawa da hadisi sukan kafa hujja da wannan sai ce to ku da kuke tutiyar cewa aiki da hadisi ai ga ma annabin da kanshi ya hana rubuta hadisin to wani karambani ya kai ku ga haka to shi ne mala yake kawo maka waɗannan bayanai da yadda za ka murƙushe shubuhan da suke ƙoƙarin sawa da wannan domin idan Allah madaukin sarki ya kai ka inda irin waɗannan mutane suke za ka yi mamaki yadda suke ƙoƙarin faɗa da sunar annabi idan abu ya tabbata daga annabi fa ƙin aiki da shi to taimaka ma waɗannan mutanen ne domin dama su so suke a hankali a hankali su zare wa mutane karsashin son aiki da waɗannan saƙonni na annabi mun ji dalilai da mala ya fara gabatar mana da ma ya sa annabi ya ce kar a rubuta hadisin daga farko mun ji waɗannan dalilan to muna cikin jin bayani ne sai lokaci ya ƙure za mu tashi inda ya ce wa min al'ulama'i man yara anna a hadithal nasiha li a hadithan nahai daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin kun ga hadisan da suka ba da izinin cewa a rubuta hadisi to sun shafe hadisan da suka hana daga farko tsormale mana bayani a wancan lokacin takaddun da za a rubuta alkur'ani a wancan lokacin ma wahala suke fatan da ake jemewa a rubuta alkur'ani a jikinta wahala take yi allanan da ake sassakawa a rubuta alkur'ani wahala suke yi. to kuma aka ce a hada rubuta alkur'ani da rubuta hadisi don hadisi ya fi kur'ani yawa to za a waye gari kayan aikin rubuta alkur'anin zai karanci sai annabi ya hana don a tattara ma alkur'anin kayan aiki duka to da kayan aiki ya wadata sai annabi ya ce a yi a lokaci ɗaya kuma wasu malamai suna cewa abin da ya sa ya hana domin yanzu aka fara koya masu alkur'anin wani wajen koyan alkur'anin zai iya cakuda abu biyu waje guda kuna fahimtar wannan da kyau ko yana koyan alkur'ani yana koyan hadisi sai rika hada su to da annabi ya ga cewa sun iya tacewa da tantance alkur'ani daban hadisi daban to sai ba su izini zai su rubuta kuna fahimtar wannan da kyau to wasu malamai ma kun ji cewa suka yi ai hadisan da suka ba da izinin a rubuta sun share hadisan da su suka yi hani akan a rubuta ɗin kun gane wannan malai ce idin na idin kana fi mabda al’amur domin hannun da aka yi a farko al'amarin musulunci ne hina khifa ishtighalihim an alqur'ani bil ahadith yayin da annabi ya tsoraci cewa kada kuma al'umma su koma su shigalta ga alkur'ani su shigalta ga hadithai su bar alkur'ani aw khifa ikhtilata ghayr alqur'ani bil qur'ani ko tsoron kar a cuɗa wani abin da ba alkur'ani ba da alkur'ani ƙarshen falle ɗaya ne ya samu yake kwafa alkur'ani da ake biya mai in ya ji hadisi sai ya rubuta a ƙasa in ya ji alkur'ani na gaba sai ya rubuta a sama in ya ji hadisi sai ya ƙara rubuta haka kaga za a cuɗa abin waje ɗaya kenan yanda in shi ya iya tacewa da tantancewa mai yiwa wanda zai zo daga baya ba zai iya wannan tacewa da tantancewan ba to shine sai mala yake cewa sun malamma amina zalika yayin da aka samu aminci cewa haka ba zai faru ba na nahayu sai aka shafe wannan na nahayu sai aka shafe wancan hannun wala alla mimma yu'ayyidu bin nasakh Mala ya ce zai iya wa abin da ke ƙarfafan malaman da ke cewa umarnin ya shafe hannun, annaba da a hadithal izin, Mala ya ce wasu hadisai na izinin mutaakhira a tarih sun zo daga baya-baya ne kamar yadda tarihi ya zo da su. Fa Abu hurera rawi hadithal kitaba, shi Abu hurera yana daga cin wanda suka ruwaito hadisan da suka yi umarni da a rubuta hadisai, aslama ama saba'in ya musulunta ne a shekara ta bakwai a wata shekara kenan a shekara ko muhimmin abin da aka yi a wannan shekara ta bakwai da abu horera ya musulunta me faru an yakin haibara don sanda abu horera ya zo ya musulunta ya tarar annabi ya tafi haibara sai wakilin annabi a madina ya haɗa ma abu horera guziri cewa ya bi annabi haibara yana isa khaibar sai tarar da su jafar sun taho daga habasha za su taho madina sai suka haɗu da ayarin su abu musal ash'ari sai suka rankayo sai suka zo suka samu annabi a khaibara daga nan aka rankayo aka dawo madina waɗannan gayyen da su aka raba ganiman khaibara jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to abu hurera ya musulunta ne a shekara na bakwai wa qissatu abi kissan abu sha ma kana fi sanatin famina ita kuma a shekara ta takwas ne amal fatihi a shekaran da aka yi fatahu makka a shekara na takwas aka ci maka da yaki a shekara na tara kuma annabi ya zo aikin haji a shekara na goma da yan watanni manzan Allah yi wa fati. wa mahama yumkin min shay'in faqadin ƙazal ahadun nubuwa walladhina katabul haditha min sahaba adadun raira kathir malai ce diyan dai aka yi ma zai yi a ce zamanin annabi al'amari ya ƙare mai sahabban da suke rubuta hadisi a wancan lokaci basu da yawa irin su abdullahi dan amr dan Asmi ne irin su sayyidina ali ne waɗanda suka yi rubutun basu da yawa a cikinsu amma dai an rubuta su sahabbai komi su haddace suke da ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ku, haddacewa suke yi kuma yin sun haddace sai su aiki da shi shi yasa ko da larabcin ya ɓace aikin na nan shi sa daga ran da kuka yi karatu kuka aje karatu wai don za a zarge ku ko za a muku barazanin kisa ku, za a waye gari kun ci amanan addini kuna gama karatun hadisi an gane sai ku ci a ci gaba da aiki kitabatul ahadis da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce ya kuma rubutun hadisi ya canza salo a bayan rasuwan annabi an ci gaba da rubutun ko an dakatar malai ce wa ma an tuwufiyar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa jawarar rafiqal a'la hatta kathura adadin man kana yaktubul al min as-sahaba ya ce annabi ya rasu ke nan. ya tafi ga Allah maɗaukin sarki ya makotaka ga almala'ul a'ala gayya mafi ɗaukaka ya tafi ba daɗewa hatta ka tsora adadun har sai da aka samu adadi mai yawa man ya yaktubul hadith waɗanda suke aikin rubuta hadithi mina sahaba daga cikin sabon annabi wa ka katabat tabi'una wa aktharu haka a zamanin tabi'ai sun rubuta hadisai kuma sun yawaita rubutun warawa an sa'id ibn jubairin annahu kana yakunu kunu ibn abbasin yace ibn jubair sa'id dan jubair yace ya kasance yana tare da ibn abbas fa yasma'u minhu alhadith sai rika saurari yana koyan hadisi a wajen ibn abbas fa yaktubuhu duk hadisin da ya ji a wajen ibn abbasin sai ya rubuta fi wasitatin rajil ta hanyar wani mutum ma'ana duk hadisin da ya ji sai wani sakataren sai ya rubuta mashi eh fi wasitatul arrahal mun gano wannan a jikin arrahalu shine kuciyar siddi fa'iza nazala in ya komo gida na sahahu sai ya kwafi mun gano wannan da kyau ko wa'an abdurrahman bin بن zinad an abihi kala kunna naktubul halala wal haram mun kasance muna rubuta hadisan da ke bayani akan halacci da haramci wa kana bunu shahabin kun ji hadisi ne ke zuwa da halal ko haram ba wani ne ke halattawa don yana so ko bai so ba ina fatan mun gano wannan da kyau ulama ubani isra'ila su ne suke cewa a haramta ko a halatta sabanin Allah Allah ya sa mu dace yaktubu kullu ma sami'a yana rubuta duk abin da ya ji falan mahtije ilaihi mala yace falan mahtija ilaihi alimtu annahu a'lamun nas yayin da aka buƙaci wannan abin da ke hannun shi saboda shi in ji hadisi me yake yi rubutawa yake daga lokacin aka gane abu kowa ilimi kun gano wannan da kyau ku saboda shi ilimin nashi yana ƙayyade in aka nema za a same shi a rubuce shi sa karka yadda ana karatu ya kasance ba ka da kayan aiki karka sake in ba ka da shi to za ka samu kanka cikin matsala ta rana za a nema wani zai zo zai asamin daga wani gari ana ganin kamar ka iya sai a ce je kaujen wani maka saboda ana zaton yana da kayan aikin ana zuwa kuma sai a ga shi bai da shi a shi holoko ne a ga an matsala Allah ya kiyaye zaddi in ana karatu ko kowa ya mallaki kayan rubutu da karatu wani hisham bin urwa annahu ihtaraqat kutubuhu al harra ranan da aka yi al harra zamu bayanin shi a gaba littattafan shi na hisham dan urwa da suka kone fi khilafati yazid ibn muawiya a zamanin khalifancin yazid dan muawiya wa kana yaqulu ya kasance na cewa law anna indi kutubi ya ce da an bar man littattafai na bi ahali wa mali iyalai na da dukiya na dusu goni kun gano wannan da kyau ku ya fi son littattafai sama da iyalan da dukiyan duka Allah ya sa mu dace kun ji malamai kenan kai yanzu ka zage ka faɗo wannan ta yaji ai <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ka kwana kai kadai mala ya ce wa kada hammal faruk umar radiyallahu anhu a zamanin sayyidina umar umar ya yi himman an yajma al ya tattara hadisai waje ɗaya wa yuqayyiduha bilkita ba ya tsare hadisan ta hanyar a rubuce su Sallallahu alaihi wa الله صلى الله عليه وآله je shawarar shawaran sahabbai. fa sharu alaihi bi kitabatiha duk sahabbai sai suka ba da shawaran cewa a rubuta waɗafika ya stakhiran laha fi dalika sai sayyidina umar ya yi himmatu wajen istikhara yana neman zaɓin Allah akan wannan aiki da yake son zai yi muddatan tsawon zamani ya ɗauka yana haka walakin Allah lam yarid lahu sai Allah maɗaukin sarki bai nufi wannan alheri ya gudana a hannun Omar ba. Warwal bai haƙi fil madakhal an Urwat bin Zubair anna Umar bin al-Khattabi arada an yaktuba sunan a lokacin da sayyidina Umar ya nufin zai rubuta sunnoni fastashara fi dhalika ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai nemi shawaran sahabban annabi fa asharu alaihi suka ba shi shawaran cewa eh wannan aikin ya yi fika umaru ya stakhiran fiha shaharan wata guda umar ya kwashe yana neman shawara ga Allah mana yana istikhara summa asbaha wa qad azama Allahu lahu sai ya waye gari mun ga wani hakika Allah madaukin sarki ya sanya mai wani abu a ran shi faƙala yace inni arattu an aktuba thanan jama'a ku sani na yi nufin zan rubuta sunnoni wa inni zakartu qauman kanu qablakum katabu kitaban sai kuma na tuna al'ummomin da suka zo kafin ku sun taɓa rubuta irin waɗannan littattafai fa akabbu alaiha sai suka koma ma littattafan wa taraku kitaballah sai suka yi watsi da littafin Allah wa inni wallahi la ulbisu kitaballahi bi shay'in abadan ya ce ko wallahi ni ba zan cuɗa littafin Allah da wani abu ba har abada mai faɗin wannan maganin ne za a ce wasu suka tare suka canza littafin Allah kuma inda za ka san ɗan shi'a ba ƙaramin tsinanni ne cikin halittu ba ina fatan mun gano wannan tunanin na umar kenan amma bayan zamanin shi ikon Allah sai Allah maraukin sarki ya bada dama kuma ka rubuta waɗannan hadisai kuma ga sunan ana cin amfaninsa a ko'ina a duniya tadwinul ahadis tadwinan aman kun sa baya an yi bayanin an rubuta hadisin tsugul-tsugul ne ko waɗancan sun rubuta waɗancan ba su rubuta ba to wannan bayanin za a yi ne a kan yadda aka tare aka rubuta hadisi baki ɗaya Wasu tamarar al'amur ala zalika haka al'amar ya ci gaba tafiya wasu na rubuta wasu ba sa rubutawa alba'adu yaktubu walba'du walba'adu la yaktubu wasu ɓangare su rubuta wasu ba sa yi ila an kana ahadul khalifatun rashid har zuwa zamanin khalifancin Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu fara'a sai ya tunani ya ga jam'u sunan cewa ya dace a tattara hadisan annabi wata ha a rubuta soje guda khashyata an yudayyi min shay tsoron kada a samu wani abu ya tozarta au yaltabisa alhaqqa bil batil ko a waye gari mutane na cuɗanya gaskiya da ɓanna wa kana zalika ala ra'asul mi'a al'ula lokacin ya haka ya faru ne lokacin hijira da shekara ɗari daidai faka taba ila ba'adil mubarrizi na min ulama sai ya rubuta ma fitattun malamai fil amsar waɗanda suke birane biranen musulunci wa amarahum bi jam'il ahadith ya umarce su cewa kowane malami ya tattara hadisan da ke garinsu baki ɗaya duk wani malami da ke nan wanda ya koyi hadisi yake karantarwa to a ba a tattara hadisai a rubuta su waka taba ila malihi fil amsar haka ma wakilan shi kantomomi da gwamnoni waɗanda suke jagoranta al'umma a garuruwa ya sa su suka rubuta waɗannan sunnoni ya amurhun bi zalika ya umarce su da wannan hamshakin aikin rawa malikun fil wa rawa muhammad bin hassan anna umar bin ka kataba ila abi bin muhammad bin amur bin hazmin cewa lalle sayyidina umar dan abdul ya aika ma abubakar ɗan muhammadu ɗan amur ɗan hazmin cewa a nan dur ma kana min hadisa rasulullah ka bincika a garin nan kaf duk hadisan da suka kasance na annabi ne au sunanihi ko sunnonin shi au hadithu umar ko au na hawi haza faktubuhu ka rubuta shi fa inni khibtu durusal ilm yace ina ilimi ya ƙare mun gano wannan da kyau ku. wanda sai zama au hadisu umurihi ne amma ba umar ba umar na da hadisi ne mala ce wa habal ulama wa ausahu an yaktuba ma inda amra sai yi umarni cewa duk wani abin da aka sani na amratu binti abdurrahman al'ansariya abi a rubuta shi walƙasin bunu bin muhammad bin abi bakarin wa alƙama mun gano wannan da kyau ko wa allaqahu al-bukhari fa qala amma a cikin sahih al-bukhari sai kawo shi ta'liq jama me at-ta'liq ga ce a ƙasa yake ce at-ta'liq huwa an yahdhifa min mabda'il isnad shine farkon isnadi a share shi rawin aw akthara a cire mai ruwaya ɗaya ko sama da ɗaya wa qad akthara min at-ta'liqat al-bukhari fi sahihi al-imam al-bukhari ya yawaita kawo irin waɗannan ta'liqat din wa zalika fit jini wa shawahidi la fi usulul kitab fa innahu kullama kullaha muttasila musnada malaje sai da duk sun inganta ko ba a cikin nassin hadisi yake kawo ba a cikin tarjama ne hedin ko kuma wajen wani abu yake kawo wannan wata magana wanda duk ɗaliban da ke zuwa katin sayar bukhari suna da sana da wannan Allah ya sa mu dace faƙala ya ce waka taba umar buna abdulaziz ila abi bakar ibn hazmin ya aika ma abubakar ɗan hazmin ya ce a nan durma kana ka aifi baladika ka duba gani duk abin da ke garinka min hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi na hadisan annabi faktibuhu ka rubuta shi fa inni khiftu durusul ya yace domin ina jin tsoron durusul ilmi karewa da gushewan ilimi wa dhahabil ulama da kuma mutuwan malamai wannan yasa ya a rubuta wa akhraja abu nu'aymin fi tarihi asfahan an umar bin aziz annahu kataba ila ahli al-afaq cewa zamanin <clears throat> sayyidina umar dan aziz ya rubuta wannan zuwa ga mutanen garuruwa cewa anunzuru ila hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su duba su binciki hadisan annabi fajma'uhu duk su tattara shoje guda wa mimman kataba ilaihi al-khalifa al-adil al-imam Muhammad bin Muslim bin alMadani. daga cikin wanda sayyidina Umar bin Abdulaziz ya rubuta ma cewa ya duba ya tattara hadisan annabi akwai ibn Shahab bin Zuhri ahadul a'immatul a'lam ɗaya daga cikin manyan malamai ne wa alimu ahlul Hijaz kuma babban malamin Hijaz wa Sham al-mutawaffa sana wanda ya rasu hijira na da shekara 124 shine suyuti ya ce awwalu jami'ul hadisi wa sunan ibn shahabin amiran lahu umar ya ce farko wanda ya fara tattara hadisai da sunnoni to ibn shahabin ne kuma umar ne ya Umarci. shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko mala ya ce nishadu harakatar tadwin irin yanda mayar rubutun hadisi ya samu nishadi hmm. me ce ok eh, ina ne karatun baya kenan inda ce warawa malik film wata malik ya roto a cimar sai ce ruwayatu muhammad bin al-hassan ruwayan muhammad dan hassan haka ne nishadu harakati tadwin wa qad qama ulama fi kulli min misrin bima menene a nadabu ilaihi khairu qiyamin malai ce malamai na kowane gari sun tsaye bima nadabu ilaihi ga irin abin da aka zaburar da su na wannan aiki na rubutun hadisi sun tse sun yi wannan aiki na alkhairi matukan tsayuwa wa aqbalu ala jam'il ahadis suka tsaye wajen tattara hadisai wa sunan da sunnoni wa tamhisuha da kuma tace su wa tamyizu sahihiha min ha da ware waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba wa ha da wanda ake karɓa min ha da wanda ake watsi da su walam yu'addu ahadun min as-salaf yataharraju min al-kitaba ba taɓa samu wani malami daga cikin malamai da suke ganin rubuta hadisan nan laifi ba ne cikin magabata wa bidhalika irtafa al-khilaf alladhi kana bainahum to da wannan ne duk wani saɓani ma ya gushe wanda ake ganin kaman ma magabata sun yi dan gane da rubuta hadisai mun gano wannan da kyau ku kana bainahum awwala fi kitabatul ahadis wastaqarra amr sai al'amarin rubuta hadisi ya tabbata wanka adal ijma ala jawazil kitabatihi ijma'in malamai ya hada a wancan lokaci akan halaccin rubuta hadisin bal alastihbabihi kai suna magani wannan wani aiki ne da shari'a take so mustahabbi sosai balla yab'udu wujubahu ala man khashiya alaihi nisyan musamman ma wanda ya san hadisin yana tsoron ya manta to wannan an so ya rubuta mimman ya ta'ayyanu alaihi tablighal ilm ga wanda ya zama wajibi ya isar da ilimin a nan gaba jama'a da aka rubuta mana wannan ba gashi mun zo muna cin moriyansa ba ba gashi mun zauna lafiya ba yanzu da za a ce zaka je ka zauna gaban wani malami ne yana biya maka fatawul bari ka haddace kaga an baka aiki ba dan karami ba ko a ce za a rika biya maka majmul fatawul kubra ka haddace ko almuguni na Ibnu qudama ko muhallata Ibnu ibn hazmin ko Adjami da ahkamul qur'an na al-imam al-qurtubi kaga aiki ne wannan ba dan karami ba amma da suka rubuta suka tattara yanzu ba cikin saukin ka ba da yan dubin ka kadan sai ka dauka ka je kai ta biyawa ba Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa qad Harakatul, الحركة العلمية التدوينية في الحديث في, الإذ... izdihar وتجرد لهذا الأمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت ما ليش حقيقة wannan gwagwarmaya na ilimi na rubutun hadisi ya samo asali lokacin da aka dukufa wajen wannan aiki da gaske sai aka samu manyan malamai sun tunkari aikin gadan-gadan wannan aiki mai girman daraja mutanen da aka san su da amana aka san su da gaskiya aka san su da tacewa da tantancewa da kirdadan alkhairi da kuma tabbatacciyar hadda da tsayuwa a kan sunna da kiyaye abubuwa na haƙoƙi wa akhadhu anfusahum bi mujadafatil mazaje suka ɗauki kansu suka ɗaura a fage na nisantan wajejen kwanciyarsu ma'ana babu bacci sun yi tata ja faju nubuhum anil madaji shine bi mu ja fati madaji sun nisanci gado suka tsaya wurjanjan wajen wannan aikin walazamu da fatir wal mahabir suka ta tawada da alƙalma da takaddu suna ta rubutu su ne aikinsu wa harisu alalikayil liqa'il suka yi kwaɗayin haɗuwa da manyan malamai wal akhadha min al da koyan karatu baki da baki wa sahiru fi sabili dhalika al tiwal suka zauna darare masu tsawo ba su ba bacci wa qata'u alfiya kun gane wannan da ke ku sun yi aiki ba baci wa alfayafi wal qafas suka bi suka yanke rafuka da koguna da dazuzzuka da sahara da kwazazzabai suka ƙetara nemo wannan aikin wa tsawafu fil buldan wal aqalim suka kewaye garuruwa da nahiyoyi gari bayan gari ƙauye bayan ƙauye yanki bayan yanki haka suka ba nahiyar da ba je neman ilimi ba wa darabu fi sabilil ilmi war riwaya suka shiga duniya nemo ilimin hadisi da ruwayoyi alama kano alaihi min qillatil mauna tare da cewa abin da za su ɗauki ɗawainiya na wancan hidiman yi masa kaɗan wa usurin suna cikin wahala wa usur wasa'il safar a lokacin suna cikin wahala na kayan sufuri wani ƙasa zai taka daga nan wajen ya tafi har gana don ya ji hadisi ɗaya ba kayan sufuri yanzu wannan aikin da suka yi sai wani takadar ya ce ba aiki da wannan ko ba a san shi ba kun gano wannan da kyau ko inda zamanin da aka san martaban hadisi ne wannan ɗaurin rai da rai za a yi mashi inda san da aka san darajar hadisi ne a ce kamar musannab na ibn abi ba, wani taƙadari ya ce wai wannan wai ba a san shi ba ba a aiki da shi hadisan manzan Allah da asaran sahabai saboda kawai ana rayuwa a zamanin da daƙiƙai suke jagoranci al'amari shi kenan sai su rika fana abin da suka ga dama abin da annabi ya gudan mutane ke ne ce hatta idza lam yibka aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa abtu fa abtu bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu shi has za a gari malamai sun kare sai mutane su ɗauki masu ba su fatawa jahilai sai ta masu tambaya suna banka su lahiran kafirci da zandaka da bid'a har su kai su ta sani ba sabata sabatar shine wani duk walanan da malamai suka yi kawai wani takadar ya ce dishirme ne wariltihal ba su da kayan tafiya mun gano wannan da kyau ko yace mathalan aliyan taj'aluhum min adadil ulama al-khalidin ina fatan mun gano wa mathalan aliyan waɗannan mutane sun buga misali madaukaki taj'aluhum wanda zaka dauke su ka sanya su fi adadil ulama daga cikin malamai na gaske al-khalidin malamai na dindindin wannan sune malaman ba waɗannan 'yan alibidi da ake da su ba ina fatan mun gani. 'yan alibidi wanda ba san komi da za su iya tantance al'amura ba na kuma ya zama dole a fito fili a bayyana mutane gaskiyan yadda al'amari yake cewa kun jagin da malaman nan suka yi ba na son mu tsawaita sharhi ne domin so nake a makai ga gacin abin da muke son makai da wuri amma kowa na gane abin da yake yi eh Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum